أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الأهدي قوما جماد الأولى هجرانا دبو دريه دريهدو ثلاثين تلاتين دي شدة ديدي دا دي ga watan uku 2015 za mu yi karatu na talatin baiti na ɗari biyu da sha takwas fasli na goma sha ɗai mai bi mana ƙarshe yana mai cewa faslun rabewa tsakanin wancan da wannan fi masa'ila ga wasu matsalolin. تبطل فيها صلاة الإمام دون المامون وإن صلى لمن ذات لالا شيء أتكنسو أما تمامو بتلالا شيء kamin haka a karatun da ya gabata cewa idan aka Wani uzuri ne kama da haka yasa bai samu yin ruku'i ba ko bai samu yin sadada ba daga cikin shi akwai inda aka yi magana wala da haiku tarkan haƙaƙa ma'ana idan wannan matsala ta faru gare shi wannan rashin yin ruku'i ko sajada in ya tabbatar da ya bashi to shi kenan waccan raka'a da ta barin wanga abu ya wannan raka'a to ba za ta zan waccan da ya suwa duk da yake ƙari ne gare shi to saboda yana tare da leman ba zai yi ba a ba. wannan matsala amma idan bai da tabbacin ya bar wancan abin na ruku'i ko na sajada wanda shi ya jawo ya yi wannan raka'a ɗin bayan ya ƙare to yanzu idan ya mai da wannan raka'a sai ya yi sajada ɗin domin ta zama ƙari wannan matsala daidai take da maganar mai ahalari da yake cewa a cikin ahalari wa haisu qadar raka'ata fala sujuda alaihi illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujud ma'ana wanda matsalar nan ta sama idan ya rama raka'a din nan wacce ta sa ya bar ruku'i ko sajada to ba zai yi sajada ba domin waccan ta zan ƙari to saboda yana tare da liman ba zai yi sajada ta ba sai ce illa an ya kuna sha'akan sai in yana kokonto bale in ya tabbata to ruku'i wai ce ma wai ya ma bar wancan ruku'in da ya sa wannan raka'a a sujudi ko ya ma bar sajada to in dai har shakku ya taho to anan wannan raka'a din da kai ta ƙarshe ta zama ƙari kuma ko da ka ƙara ta neman ya sake ka duk da haka ba za a ɗauki da gangan ka ƙara ta ba to amma dai sai kai ba adiya illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujud وحيثما imami للإمام تبطل أفضل الإتمام إلا بإحدى عشرة مسائل فهاكها موصولة السلاسل وهي إذا ما حدث كالسبقة أو ناسيا صلى به فهككه وحيثما الصلاة koyaushe sallah تقول للإمام can lalace ma liman duk sa'ad da aka samu sallah ta lalatan ma to afdalat li imami ta lalace ko ga mamu wannan ƙa'ida ce cewa duk wani abu da ke lalata ma liman sallah ya lalata ma mamu sallah hausa na cewa ɗaki ya tashi ne ban yi amma sai ce illa bi ihda ashrata masaili amma banda an cire matsaloli guda goma sha ɗai wa'annan matsalolin Sallan liman ta lalace amma ta mamuna nan lafiya lauba matsala muddin ya bi abubuwan da za a faɗa. To da yake wa'annan matsalolin ba wuri guda suke ba, zaɓo suna ko a ce tsinto suna shehu Abdullahi wurare da yawa, ya ce fa haka ha, ka amshe su, dama ana cewa ha amshi. fa haka haka amsassu ga sunan mausulata salasili alhali suna waɗanda aka sada sarƙoƙi. yadda ka san zobe-zobe na sarƙa wani bayan wani to haka zan kawo masu jere kamar misalin tasbaha haka wai yana daidai da cewa da yi ridha za sharabin sabi zai zo a nan ya yi daidai da ƙauli ne a cikin alhisin rasim da ya faɗi wasu abubuwa guda ishirin wasu ma'aunayye na sarfu guda ishirin sai ce ka tabbatar da ka rike su da kyau domin ba ko ina ake samun su ba wasu nawadiru na shi abdullahi ya tace na ma'auni na sarfu to ko yanzu waɗannan nawadiru salati ne ma'ana can jehi jehi kake samun su cikin littattafai amma gaba ɗaya haɗe su ya tara masu a cikin bai baituttuka to ga na farko nan ta tafi wahaya su ne na farko 'Iza ma hadafin sabaka idan aka samu hadasi ya riga ya ga liman ma'ana yarin jayi liman Watan ko da liman ya fara sallah ba wata matsala, amma ana cikin sallan nan sai hada siyarin jaye shi, kila irin iska ko wani abu. To a nan sallah ta yi ta lalace, amma ban da ku. Haukoko nasiyan alhali liman ya mace sallah ya ba da sallah bihi yana cikin hadasi ne to ba haƙiƙa ka tabbatar da wannan sura ɗin ta biyu wato anan ko da liman ya shiga gaba yana ba ku sallah honoradi dama yana da hadasi amma ko da ya fara muku sallah ɗin ya manto shi amma sai yana cikin sallah ya tuno to anan ya yi sauri kawai ya jawo wani idan ya jawo wani sai ya ba ku sallah to amma sai a lura da biyu din nan tukun idan hadasi ya zo mishi ko kuma yammantu hadasi amma yanzu ya tuna kuma ya ci gaba ku sallah hakan to anan hakku sallar ku ta lalace amma in ya yi maza maza ya jawo wani azama da dine to sallar ku ta yi to a nan in sai da yan fa sai da ya gama sallah sannan ya tuno to mustahabbi ne kawai a mai da sallah idan aka yi sallah ba a tsarki sai da an ka gama an ka tuno mustahabbi ne kawai a mai ta sai na uku wa ko koko dariyar liman galabatan bisa ga tahi ƙarhi ne au fiyana ko kuma ya yi dariya bisa ga mantuwa wani abu aka yi yan manta a cikin sallah cike sai dariya to fi a lura cewa galabatan au nisiyanan to anan dole ne ya sa wani ya bada sallah shi ko sai ya komo mamu kuma anan bisa ga raka'o'i ɗin can zai ci gaba ana ƙari sallah amma fa sallah ce ta lalace to anan banda abu biyu idan liman ya jawo dariya da gangan ko kuma bisa ga jahilci shine rashin sani to nan hakku sallah ku ta lalace shi ne ce mustaqalifan alhali liman zai sa madadi ina a cikin surorin nan guda uku sai dai ta hadasin can da ya rinjaye shi da kuma inda ya manta ya ba ku sallah yana da hadasi sai ya tuno to mustahabbi ne ya sa mamai amma a nan inda dariya ta faru to dole ne ya sa mamai salatun surori guda uku bana sun bayyana sai ta hudu wa haifu ma duk sa'ad da kada alima mu'tammuhu mamu na liman yassan najasatan ga wata na jasa nan bi saubihi ga tufan liman shi mamu ya ga jasa ga tufan liman amma da sharaɗin shi mu ɗin nan fa'a'ala ma ya yi sauri maza maza ya sanar da liman ile kusanto gare shi ya nuna mai gane jasa nan to amma in bai yi sauri ba to sallaku gaba ɗaya ta lalace don haka shi ne ce fa'a'ala ma ya yi sauri faɗin nan tana nuhin kai tsaye kamar kudu-kudu al'awwala fal'awwala ɗai bayan ɗai ba jinkiri hatta khalafa kuma a nan ma zai yi sauri ya sa mamai shi liman amma dai sai a lura to zai sa mamai kenan ya nuna mutane da yawa ke sallah baya ne sai cikin sai tsama guda sai ya ba ku sallah shi ya jaye to in mutum guda ne ha yau liman na ke sallah daga shi sai mutum guda sai kuma sallar liman ta lalace yanzu sauran mutum nawa mutum guda to anan ba zai jawo shi sai shi an liman ba don za a samu tanakuli shi ne liman shi ne ni kuma shi ne mamu sai dai ya kyale shi kawai ida sallah amma ibnu naji mallamin da ake ce ma ibnu najin shine qasim ibn isa ibn nas at-tanuhi al-kirawani wanda ya yi sharhin risala kuma ya yi ma mudawwana sharhi guda biyu sabir da sabir ya rasu ne hijira na da dari takwas da talatin da takwas yanzu haka yana da shekara dari shida da biyu da wafati rahmatullahi alaihi to ibnu najin mallami ibnu najin ya amfanar da cewa alƙada'a ya dai kace sallah idan aka nuna na najasa don haka cewa ya kace sallah tai ba ya sa mamayi ba ya nuna da taku da tashi duk ta lalace ga wanga kauli amma dai ibnu rushdin ibnu rushdin wa rajjaha ya karfafa da ya rinja da al'awwala na farko cewa dai ya sa mamayi shine kauli rajihi ma'ana shine mahi karfi sai na biyar wasaɗu satirin auratin da kuma faɗuwar ruhi na al'aura ma'ana abinda liman yake sallah da shi na tufafi sai faɗi kamar misalin yanzu lokacin da ana sallah da ghetto haka to sai ya faɗi ko yanzu na ma dai abinda yake sayo sai ya faɗi kuma al'aura sai ce za ta kuranye to anan idan haka ta faru fastakhlafa sai sauri ya sa madadinsa to sallah ta yi amma ukhtulifa an yi saɓani ma'ana malamai sun ƙara ma junansu sani fi raddihi idan ya yi maza maza ya mai da wannan tufafi na shi samadi tare da kuma ya ci gaba da ba da sallah a nan bai tsaya tsaiko ba abin na faɗuwa ya sauri ya meshe shi to akwai malaman da suka suka yi saɓani a wannan matsala shi dai suhunun ya ce sallar su ta lalace amma ibnul qasim ya ce sallar su ta yi amma in ya yi maza-maza yan suwa. amma in an ka samu jinkiri ma'ana bai sauri ya mai da tufafi ne ba to mustahabbi ne ya mai da sallah in akwai lokaci ala ayi halin da ya tayi wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila wa bil kalami na shidda ko wa bil kalami lil ru'asi sakhalafa sahawan halafa ko kuma inda shi liman ya samu madadinai min ru'afi domin yi haɓo ya taho mai ko da ya samu madadi amma bil kalami sahawan sai masa ɗumi ba da gangan ba misali sai ya haɓo sai ce mawancan zo ka ba su sallah don na yi haɓo amma ba da gangan ya ce haka ba ko kuma ko da ya gani sai yammanci magana ba da gangan ba ce jini ne to kaga ba da gangan ya magana din ba to hawa. to haka ma idan wani abu ya fito mai a cikin hanci ya zaci jini ne ya zaci haɓo ne to sai da ya ja wani ya sa shi ke sani shi sallah ce ta lalace to amma wa kulfun daga juna sani na malamai urifa an san shi fi siwahu idan ga wani mantuwa ne ya yi magana ma'ana idan ya yi magana da gangan ko kuma bisa ga jahilci to malamai sun ƙara ma juna sani cewa sallah sai ta inganta kamar da ibnul qasim ya faɗa yau da gangan yayi magana ɗi kaga nan in ma ba da gangan ba ne to sallah sai ta lalace amma inda gangan ne to sallah sai ba ta lalace ba inda ibnul qasim akwai abubuwan da yawa da ke faruwa irin waɗannan matsaloli misali yanzu mutum ne ya auri mace tana cikin idda kuma har yi bina'i da ita to a nan idan bai sani ba bai sani ba ha to ha abada ba zai aure ta ba ta abidu ta harin amma idan ya sani to shi kenan nan gabare zai waye aure ta inda ya bai kama shi ba na kashi wala har mu bin zina halama don haka in ya sani da gangan to hukuncin zina kawai za a bashi in ya taɓa aure a jehe shi in bai taɓa aure ba a yi mai bulala ɗari kuma ya yi sai sake aurenta babu ta harin. to ka ganin ashe rashin sani ya mahi matsala to haka magana din nan in ma bai sani ba sallah sai ta lalace in kuma da gangan ya yi, ko bisa ga jahilci in mil ya ce sallah sai ta yi na bakwai wa tarkuhu da kuma barin liman lisajdatin ga sajada wadda take ita sajadar lanyuta ba wadda ba a bi shi ba wannan matsala ta gabata cewa in imamun sajdatan sahawan sajad wannan ta gabata a karatu wanda bai wuce sati uku ba وإن إمام فجرة صحى وانسجد لن يتبع وصبه وإن عنت حقر شديد إن سلم الإمام هم ياتون في ركعة وقبل يسجدون في قول سخنون إتمامهم ثم أيوة سجى ركعة وقع زيها ربع سلامه بان يسلم صلى فيكم بإجارة وإن مثلا من يوتم wato liman na raka'a ta farko ya sajada guda ke ta batun guda to a nan ga kauli na suhunu wanda ƙaunin da ifi ne akwai na ibnu rushdin to bisa ga wannan ƙauli idan aka tsari sallah liman bai gyara ba to an san ba za su yi wannan sajada ba sai dai ƙarshe bayan liman ya sallame sai su rama wannan raka'a din to nan shi liman sallah sallace ta lalace amma ta su bata lalace ba to ne ce wa tarkuhu haka barin liman li sajdatin ga sajda da take yutta ba a wadda ba a bi shi bayan da yayi guda bai yi guda ba in yasu itmamuhum sun hayo wasu sallah su mamu wa kan zai faru ba da salamihi bayan liman ya sallame sai na takwas wa tarku qabliyin haka ma manta qabliya amma salase sunani wacce adda sunnoni uku ko sama ga uku kuma matsala wa ɗala ya daɗe wannan mu, mai biya uni an shagaltashe shi bilfi'ili ya aikata ƙabliyar to da sharaɗin in ya aikata ta shi ko sallah ta yi amma idan liman an bar kabliya mai sunna uku bai yi ta ba kuma aka dade to sallah ce ta lalace to ko kai in baka yi maza maza kai yi ta ba ko kai sallah ka ta lalace ki shawal mu'tan mu mamu ne an shagalta shi bil fi'il ya aikata qabliyan nan da liman bai yi ba wacce ba sunna uku ko yi to anan sallar liman ta lalace amma ta kuna nan ba matsala sai na tara anan da ƙa'ida ta sallar yaƙi kamar yadda tattawa a cikin suratun nisa'i watan da in ana sallah gaba dai ake yin sallah to sai da sai aka hidda wannan domin an yi sallah a zuhur wannan sallah da aka yi ta a zuhur sun yi ta ganin su sahaba Allah ta yarda da su ba ke. sai kafirai suka yi nufin cewa kun san in suna sallah duk hankalinsu zai koma wuri guda sallah kawai suke dubi na kuma bari illa asar tattaho mu yi musu ɗauki kawai don mu kashe su to shine sai ga aya ta sauka akan wannan salatul khawf sai ba kun tafihim fa aqamta lahum as-salat faltakum ba'iqatun minhum ma'ak a cikin suratul nisa'i to sai aka bada wannan tsari cewa a raba biyu kamar yanzu misali mutum dubu biyu ne mutum dubu su kai su yi sallah tare da annabi sallallahu sallama to yan nan dubu sai su rike makaman to a nan za a yi ma wa'yancan raka'a guda misali in za a yi raka'a yi idan aka yi musu raka'a guda sai shi liman ya yi tsayi ne su waɗanga da aka wa raka'a guda sai su tun raka'a guda da kansu su sallan sai wa'ancan jama'a da ta rike makamai sai su taho su ku sai wa'ancan sai su yi replacement din su sai su koma wurin su liman na nan tsaye na jira don haka sauran raka'a na wata rage mai su guda sai ba wagga jama'a din raka'a guda idan ya ba su raka'a guda kaga shi sallah sai ta kare to anan sai su tahi su yi da su ko raka'a guda kaga kowanne ya samu raka'a guda da liman kaga kowa ya samu jambi salatul khawfi to shine anan ya ba jama'a guda raka'a guda to sai liman yayi tsaye kanin waccan jama'a ta zo wanda ta ƙare sallata kamin waccan ta zo tsayin nan da aka yi sai hadasi ya zo mai to anan ba a cewa ai tunda ya ba ku raka'a guda tun daga kingin raka'a don haka sallar ku ko ku ta lalace wa'ancan da ya ba raka'a guda a tashi dai can lalace don haka taku na nan lafiya lau shi ne ke magana au fara ka fa'ifatan ula ko kuma liman ya rabu da jama'a ta farko lada salati khawfin gun sallar yaki to yana cikin jiran waɗannan su ƙare raka'a su guda su mai sallar su wa'yancan su taho madadinsu sun masannan mukilin wani abu mai lalata sallah ba da ya bayyana gare shi to anan tashi ɗai ta lalace ta kuɗin nan da ya ba wacce raka'a yi sai na goma au fara ƙuhu niyatan haisun harab an ƙillatin ma laisa yi hufa anan liman ne ya jirkita ga alƙibla kuma har ƙafafu ne sun kaba alƙibla to anan sallah sai ta lalace amma kuma mu anan za ku rabu da liman amma niyyatan aniya su shi ne ce au fara ko suka bar liman suka rabu da shi amma niyyatan niyatance misa suka rabu da shi haifin haraf an ƙiblatin sa'ad da zirkita ma alƙibla kuma irin jirkitawan ma laisa bi uba wadda ba a yi rangwamen ta ba ma'ana ba a yahe ta ba sallah ta lalace ne wadda ya dibi alƙibla wadda ya kauce ma alƙibla sai na ƙarshe shi ko na ƙarshen nan waton neman na matsala ta kama sai jawo ka to yayin da ya jawo ka kai an makin wa makin leman to ga ka'ida za ka yi niyyar kai an makin leman sai ka ba su sallah wacce ta rage raka'o'in da suka rage to amma da ya jawo ka ko rashin sani ne ko ma ne ko don ka yi musu keta ne sai ka yi niyyar ba kai alliman ba to tun da ka yi niyyar ba kai alliman ba to abin zai tsaya gare ka ma'ana kai ɗaya abin ya farma. da haka kai sallar ka san lalace su ta su ta to shi ne ce au khalaf ko kuma mutum ne ya mai anil imami ga liman amma lam yanwi bai yi niyyar niyyata tifilafi niyyar zama ne madadin liman ba to shi sallah ce lalace ba ko ba to ya ƙara guda goma sha ɗaya ne ce ridha ka tuzga musu kamar ga mashaya haka ka shige su za su sharabin alhali suna abin sha fati farantacce tatacce na dunkule maka su wuri guda aiki ɗaya za ka yi da su to anan sai baiti na ƙarshe wato akwai sallar da take ba dole ba ne sai an yi jami'i take yi akwai kuma sallar da take muddin ba a yi jami'i ba ba ta yi ba a nan yana sai bambanta mana duk matsalolin nan guda goma sha ɗaya to da sharaɗin in sun samu kansu Da inda sallar da take ko ba a yi jam'i ba ta yi daidai sai dai kawai ladar jam'i sai an ka hihice ka da ita ko an ka hihice ku yanzu aka yi muna misali guda wacce sallah ce wadda in kai yi ta ko ba tare da jam'i ba ta yi eh sallar farilla wani ya ce kamar azur haka ne duk salloli gaba ɗaya guda biyar ko baka yi su ba a cikin jam'i sun yi ko ba ta lalle sai ka fi cikin jam'i suka yi to amma akwai sallar da ita ko muddin ba a yi ta jam'i ba ba ta yi ba juma'a haka ne juma'a da kuma misali a idi ba sai an yi ta jam'i ko gida sai ka yi idi eh so kamar misali daga cikinsu akwai jam'i na daren ruwan sama akwai kuma sallar yaƙi muddin ba abin cakuɗi wa yawa wurin yaƙi to ne, sai ce wa kulluha dukkanin matsalolin nan guda goma sha ɗai amma fi gaire ma ba ga sallar da take ban daga ba ga sallar da take aljama'a sharɗun laha cewa sai an taru an yi jam'i sharaɗi ne ga ingancinta ba ba ga waɗannan salloli ba kamar salloli guda biyar an fahimta salloli guda biyar kamar da muka misali irin azuhur to dukkaninsu idan liman ya ba wa'annan sallolin guda biyar wannan matsala guda goma sha ɗaya ta faru gare shi to shi sallah sai ta lalace amma ban da ku mutum da ya ce ba wa'anda jam'i sharadi ba ne a ce mafumi ya nuna idan wa'anda jam'i sharadi ne to hasuka akwai matsala fiha idan su ne waɗanda dole ne jam'i sharadi ne kamar juma'a to mu muba'a to zarta da lalacewa ko kuma mu muba'a sashin ƙamshi amma ƙamshin nan na cewa duk abin da ya lalata ma liman sallah ya yi naso zuwa ga sallah ku shi at ba lahum ya tabbata har ga mamu ba liman ɗaya ba kawai sai na yanzu da sallah ce ake yi ta juma'a wa'annan matsaloli suka faru guda goma sha ɗaya da liman to ga ƙa'ida yadda sallah ce ta lalace ko ta ku ta yi ta lalace tunda bai jam'i ga juma'a dole ne haka kuma ga sallar da take ta abin da shahi jam'i na ruwan sama magariba da isha din nan da ake haɗawa da kuma sallar yaƙi da kuma istikhlafi wani ya jawo ka kazan madadinsa da dai sauran wuraren da malamai suka faɗa to anan shehu abdullahi rahmatullahi alaihi ya tace mana wa'annan abubuwa guda goma sha ɗai a wani wuri za ka ga wasu sun yi wasu ziyadat amma duk da haka shi abdullahi yana da wani abu zai tace waɗanda suke ba wani sabani sai ya izo kamar yanzu haka wasu suna da sabani da hidai ne ke su yanzu misali daga cikin inda za a samu wasu ƙari wasu suna ƙara cewa kamar mutum yana ba da sallah sai tuno ya siriya kamar mutum na ba da sallah a zuhur liman sai tuno bai sallar subahin ba to sallah ta ta lalace shi ɗin ban da ku wasu suna sa wannan haka kuma in ya tuno wutiri alhali yana sallar subahin ya tuno wutiri dan an yi magana au zakar khalfal imam al-witr fal khamsu istaqar witr da ƙarfi dai ko kuma ana ba da sallah sai liman ya cinki wata dukiya za ta salwanta ko kuma dabbar shi akwai abincin shi sama ko wata rayuwa za ta salwanta an san wajibi ne ne ya tafi ya tare wannan matsala to a lokacin shi dai sallah sai ta lalace amma ku sallar kuna nan dan masu abdullahi gaba ɗaya biya ta ce su ya samu mana su a cikin nukuda guda goma sha ɗai wannan dama haka sukai da yawa za ka ga abu ya taho da mujalladai masu yawa amma su shi wa abdullahi sai su hada shi cikin littafi wanda suke wannan littafi jikinsa ba yawa amma ma'anonin da yawa ko kuma su sa shi cikin shekaru waɗanda ba yawa. Yanzu misali da zan yi guda shine kamar abubuwan da suka faru tsakanin sahabban a nai alaihi wasallama abinda shi abdullahi musa a cikin annasa'ihu shekara guda kawai shafi na 23 abinda ya ce wa amma ma wa kan abaina sahabati fashtihari wal haqqu fi dhalika ma ali rabiyallahu anhu ko kullum fil jannati rabiyallahu anhu ya ce abinda ya faru tsakanin sahaba ijtihadi ne wanda ya sawaba shine sayyidina ali yana da lada guda biyu sayyidina muawiya ibn abi sufyana yana da lada guda Ya ce wa kullum fil jannati duk aljanna sun kai gaba dai radiyallahu anhum duk Allah ka yarda da su shehu abdullahi ma Allah ka yadda da su wannan kenan kusan anan za mu takaita wannan shine ah, fasali na goma sha ɗai Me lima na ƙarshe idan Allah ya kai mu wani sati za mu tashi fasali na goma sha biyu na ƙarshe wanda idan mutum ya tashi liman ya tashi yin raka'a ta biyar da sallah mai raka'a hudu ko kuma ya tashi raka'a ta hudu da mai raka'a uku ya tashi raka'a ta uku mai raka'a biyu alayi halin da in ya tashi ƙara raka'a da dai makamancin haka da ya faɗa wannan kenan alhamdulillah kamar al'aura mugallaza ana ce mata kuma sau'ata sau'ata ma'ana gehen hitsari da gehen kashi shine al'aura mugallaza ma'ana al'aura mai kabri amma irin ka tattara ba al'aura ce mugallaza ba wannan ce na eh. eh. ba ƙari ba ne dama ai raka a guda kaga zai tashi dole ne ya tashi a ba ƙari ba ne ita shari'a ta sabba da dama haka ne eh. to abinda da daidai ya shiga ciki amma duk da haka zai bi kuma sallar tashi ta lalace a dama wani abu da mace ta sake a cikin jikinta tana sallah to an ce ta mai su in akwai lokaci kamar da misali kila mayakin ta ya to ta mai su in akwai lokaci kaga mustahabbi ne dai ta mai da sallah namiji in ka tattaru ne ne wannan ba al'aura ce gallaza ba ko kuma irin haƙarƙari ne suka bayyana duk da al'aura ce gallaza ba ga namiji kawai da inda gangan ne yayi makaruhi ne kamar da ko cikin halar wannan akwai wannan matsala to a nan, da wannan abubuwa da muka yi goma sha ɗai ga sunan an kawo a cikin takarda guda biyu kuma alhaji mas'ulu ya rage ya raba su sannan akwai ɗan uwa da ya ba da shawara wanda karatun da mun kai tun wata guda to akwai wasu matsaloli da aka yi cewa idan aka yi ruku'i akwai wasu abubuwa guda goma wa'inda muddin kai sun kula zuwa ga ruku'i sun kuce maka to su ne aka tace kusan guda goma ga suna aka yi lardi a kai ko shi takarda guda biyu akwai wani da ya tambaya rubuta cewa idan mutum ya yi murmushi a cikin sallah kusan wannan matsala ta gabata cewa idan mutum yi murmushi ba da gangan ba wannan ai magana dai akan diya ko wannan ya gabata to amma dan ceto amma idan murmushin matsakaici ne to yana da harshe guda biyu idan matsakaici ne sai shi ba da gangan ba to ko shi dai diya amma idan da gangan ne sallah ce ta lalace ko da matsakaici ne bale mai yawa sujudu sahin fi tawassu'in jala to nan ba'diya zai saboda murmushi ƙari ne amma akwai wani kauli a cikin alƙawamin alfiqhiyya na ilmu juzayyin abinda wani kauli yace qabliya zai saboda ragi ne shi murmushi rage kushu'i ne ma'ana kankan da kai a cikin sallah don haka wanda ya rage qabliya zai wallahu ta'ala alam akwai rasuwar da aka yi da fatan za a yi kulhu wallahu guda uku da bismillah Allah shi akwai mallan dandaji na mallan salihu akwai kuma unguma mallan labaran ya karanta kula wallawa da bismillah Allah shi gafarta musu Allah shi musu rahama ka sun huta يا ارحم الراحمين يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل سوق المشركين ودمنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وإن الله شجاع ورجاء مسلم الله كريم سرهما الله كساسون هوتا ثم الله كسام وتوازن آه، هوتو غريم الله كسام وتوازن هوتو غريسو ثم تزن وأزي غريم الله كبائي الله صحبري الله شجاع ورجاء مسلم سرهما su hada da kabarinsu ka sanya shi dauke a cikin dauke nan aljanna mu kuma Allah shi wata ta mu bisir al-fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين